Kowansa kire shi don ganye za ya ga saɓani, in ban da ta'ala ban san mai share hawaye ba. Bismillah ar-Rahman rahim alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala malla nabiya ba'da, Muhammad ibn Abdullah, salawatu rabbi wa alaihi, thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. mu da sauraronmu ina kare muku lale marhabin da kara haduwa da ku a wannan tasha mai albarka a cikin wannan shiri namu mai albarka mai taken daga hasken annabta a inda muke gayyato muku malamai muke tattaunawa da su game da tarihin annabawan allah amincin allah ya tabbata a gare su muna fidda fa'idoji da darussa da ainihin alkhairai wanda waɗannan bayan allah suka zo mana da shi tarihin annabawa shine mafi alkhairin tarihi kuma labarin annabawa shine mafi alkhairin labarai Allah madaukakin sarki yana cewa nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi bima awhayna ilayka hadha alquran labarin da Allah madaukakin sarki yake badawa shine mafi alkhairin labarai hikimar tarihin waɗannan annabawa don mu koyi da su laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab hakika a cikin kissoshin annabawa akwai abin lura ga mutane ma'abota ainihin hankula a yau ma kamar kullum muna tare da malam omar abdullahi sade wanda muke tattaunawa da shi muna zaƙulo alkhairai cikin tarihin annabawan allah maɗaukakin sarki zan yi amfani da wannan dama in yi lale marhabin da malam umar abdullahi sade alagafata malam barka da zuwa wannan shiri namu mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka da malam shu'aib salam wa rahmatullahi barakatu yan uwa masu kallon mu da sauraron mu idan ba ku manta ba a shirin da ya gabata mun kawo karshen tarihin annabi salih alaihi salatu wa tammu taslim a inda muka ce idan allah madaukin sarki ya ba mu tsaron rayuwa za mu daura wani annabin cikin annabawan allah alhamdulillah allah ya tsawaita mu ya ba mu ikon ci gaba da tarihin annabawan inda za mu dirka a farfajiyar tarihin wani katafaren annabi dattijon annabi cikin manya-manyan annabawan Allah kuma manya-manyan manzannin Allah shine annabi Ibrahim alaihi salatu wa taslim annabi Ibrahim daraja shi ta kai daraja kima shi ta kai kima ya sami kirari a cikin alkur'ani mai girma da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana minal mushrikin ba zan cika ku da jawabi ba zan mika abin magana zuwa ga malam umar abdullahi sade don ya fara bayyana mana wane ne annabi ibrahim alaihi salatu wa atammu taslim ala gafata malam gare ka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah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 da kuma amfanuwa da sauraren da yawa daga cikin fa'idoji daga tarihin annabawan Allah maɗaukakin sarki muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin masu amfana daga waɗannan fa'idoji sannan kuma ya sanya mu rabauta kamar yadda muke muka ji annabawan Allah maɗaukakin sarki sun yi gwagwarmaya kuma sun rabauta makomar mu Allah maɗaukakin sarki ya sanya ta zama ɗaya da waɗannan annabawa <clears throat> kamar yadda malam shu'aib ka faɗa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam uh, yana da falala yana da daraja wanda ubangiji ta'ala ya darajanta shi da falaloli daban-daban sannan kuma a wurare daban-daban ubangiji ta'ala ya ambace shi a cikin alkur'ani haka nan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ambaci annabi ibrahim alaihi salatu wassalam uh, watakila kafin mu je ga waɗannan wuraren ko ambaton waɗannan falaloli da darajoji ya kamata a tarihance mu san wane ne annabi ibrahim alaihi salatu wane ne shi wane ne mahaifinsa sannan kuma zuwa ina ne nasabarsa da dangantakarsa take karewa annabi ibrahim alaihi salatu sunansa dai ibrahim sannan kuma sunan sunan babansa shine tarih ko kuma azara waɗansu malamai sun yi saɓani akan sunan shin suna ɗaya ne ko sunaye guda biyu abin da aka ambata a cikin alkur'ani dai shine azara wa idh qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha wannan shine nassin alkur'ani da sunan baban annabi ibrahim alaihi salatu wassalam cewa sunansa azara to amma littattafan tarihi kuma musamman na banu isra'il suna nassanta cewa tarih shine baban annabi ibrahim alaihi salatu wassalam to waɗansu malaman sai suka haɗa sunayen guda biyu suka ce suna ne guda ɗaya don haka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sunansa ibrahim ɗan azara ko kuma tarih kamar yadda alkur'ani ya zo da shi ko kuma a ce azara wanda ake masa lakabi da tarih da zai iya yiwa akwai wannan shi kuma ɗan nahur ɗan saruk ɗan ra'u ɗan falik ɗan abir wanda idan ba manta ba ah, nasabar kamar yadda muka faɗa nasabar mutane gaba ɗaya tana komawa ne zuwa ga annabi nuh alaihi salatu wassalam saboda shine abul bashar athani don haka a nan shi ma annabi ibrahim alaihi salatu wassalam nasabarsa ta kare ne zuwa ga annabi annabi nuh alaihi salatu wassalam shi wannan abir din sunan babansa shalih sai arfakhshad dan sam dan nuh alaihi salatu wassalam don haka shi ma kamar yadda annabi salih alaihi salatu wassalam nasabarsa tana karewa ne zuwa ga annabi annabi nuh ta hanyar ɗansa sam to shi ma wannan annabi ibrahim alayhi salatu wassalam nasabarsa tana karewa da annabi nuh alayhi salatu wassalam ta hanyar ɗansa sam wato dan annabi nuh kenan eh, sam cin ƴaƴansa eh. a a daya aka samu annabi ibrahim anan ne aka samu annabi ibrahim anan ne kuma aka samu aka samu annabi salih annabi salih alayhi salatu wassalam na'am wannan shine annabi ibrahim alayhi salatu wassalam na'am to alga ta malam mun ji tarihin ko kuma silsilan sunan annabi ibrahim har zuwa ga annabi nuhu alaihi salatu wa atamu taslim to za mu so mu ji labarin haihuwarsa da tasowarsa tun daga karami har zuwa lokacin da ya fara da'awa ta annabta annabi ibrahim alaihi salatu salam zance mafi inganci shine an haife shi a babil na'am babil kuma a yanzu haka a iraki ne wannan gari yake a yanzu kasan tun da a da babu ƙasa-ƙasa sai dai a ce yanki yankin iraki yankin sham yankin hijaz eh, yankin najid da sauransu to a wancan lokacin an haife shi a garin da in a yanzu ne tun da an riga an yi ƙasa ƙasa a wannan a yanzu wannan wurin yana cikin ƙasar iraki ta yanzu nan ne wannan shine zance mafi inganci wasu sun ce an haife shi a hutatu dimashq wanda wasu malamai sun raunana wannan magana amma dai a can aka haife shi a kasar iraki a nan babila eh, babil na'am to eh, yaya tasowar annabi ibrahim ya kasance a nan inda aka haife shi nan ya taso har karshen rayuwar shi koko ya yi hmm. tafiye-tafiye ko kuma yaya al'amarin ya kasance yarintarsa ana faɗan cewa a tarihance tunda samun tarihi ingantacce daga littattafa inda ba wai hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi ko kuma alkur'ani ya nassanta to zai wahala a ce an tabbatar da wannan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kar mu karyata su kar kuma mu Mu gaskata su mm. to amma dai ana faɗa a littattafai cewa akwai shi bayan an haifi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mahaifinsa ya hijira ya koma Harran ah, sannan kuma a yarintarsa a wannan tsakanin ya yi yarinta ina ne wannan tsakanin yanzu haka harran shine inda ake danganta nan garin da ake danganta ibn taimiyya rahimahullah na'am to al-harrani eh, eh al-harrani na'am ad-dimashqi na'am to wannan shine eh, sham kenan yarintarsa eh kasar sham wannan shine yarintarsa a wannan tsakanin yayi tsakanin dai falastin eh, da kuma sham da kuma da kuma bagdad a wannan tsakanin an ce abin nan mahaifinsa ya yi yawo a wannan tsakanin don haka a wannan tsakanin ya yi yarinta kuma a nan ne ya samu mutane ko kala-kalan nau'ukan mutane waɗanda suka yi ibadar wanda suke ibadar abubuwa daban-daban waɗansu suna bautawa gumaka waɗansu suna bautawa taurari da sauransu to alaga malam da yake shirin namu yana duba fuskoki ne da mabambanta hmm. shi kan shi tarihin annabawa abu ne makusud a gurinmu sa'annan sai fa'idojin da za mu samu game da tarihin annabawan hakikatan tarihin annabi ibrahim na yana da cikin tarihi masu faɗi hmm. saboda ya zo a cikin alkur'ani mai girma hmm. ban san wani irin shimfiɗa za ka yi mana ba wajen kissar tarihin annabi ibrahim ko da a dunkule kafin mu zo mu shige ta fila-fila to annabi ibrahim alaihi salatu wassalam idan za mu jumlace kissarsa shine wato za mu dunkule za mu dunkule kissar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shine annabi ibrahim wani annabi ne da ubangiji ta'ala ya aiko shi a cikin waɗansu mutane waɗanda suke bauta wa abubuwan bauta daban-daban sannan ubangiji ta'ala bayan ya, ya kaddari haihuwarsa annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu ya tashi ya girma ya fara kiran waɗannan mutanen amma ya fara daga babansa tunda babansa ma ba musulmi ba ne ya fara da'awarsa daga mahaifinsa sannan daga nan ya hijira ya tafi sham ya zo misra duka ya tafi waɗannan wuraren sannan ya zo ƙasar makka duk abubuwan da ya yi kuma da bambanci eh, abin da ya yi da babansa daban da abin da ya yi da mutanensa abin da ya yi da mutanensa daban da abin da ya yi da sarki wani daga cikin sarakuna da ake ce masa namrud da abin da kuma daban da kuma abin da ya zo yi a nan makka makka ma ya zo ne don gina don umarnin gina ka'aba sannan daga baya kuma ya sake zuwa ziyaran ɗansa hakanan ubangiji ta ya masa izini da cewa ya kira mutane ya yi musu umarni cewa Allah maɗaukin sarki ya yi yanzu ya yi izini da a zo aikin haji bayan ya masa umarni da gina ka'aba don haka wannan shine gwagwarmaya a dunkulalliyan gwagwarmaya da annabi ibrahim alaihi salatu wasalamu yayi kuma ubangiji ta'ala ya ɗauki rayuwarsa bayan tso bayan gwagwarmaya mai tsayi da kira zuwa ga ta Allah maɗaukakin sarki da ɗabi'u masu kyau da ya ɗoru a kai har ubangiji ta'ala ya masa kirari da kuma ya bashi wata daraja da falala ta musamman to bayan wannan ubangiji ta'ala ya ɗauke shi bayan ya yi shekaru da shekarun mutanen da yana da yawa mm. wasu suna cewa ya yi shekara 175 a hakan bai yi tsawon shekaru ba kamar yadda waɗansu suke a zamanin su aka kiyasta shi da irin annabi nuhu alaihi salatu wa ƙwaron gaske wato annabi ibrahim shagogwar maya ne ya shagogwar wato ya je wannan kasa ya je wannan kasa hmm. don da ya watsa wannan addini na allah madawakin sarki hakikatan wannan shiri namu malam yana da kashin bayan madogaran wannan shiri namu shine alkur'ani hmm. da sunar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai idan abu ya faskara hmm. mukan iya shiga kissoshin isra'iliyat eh, annabi ibrahim ya zo a ƙur'ani kamar gurare nawa annabi ibrahim ya zo a kur'ani. annabi ibrahim alaihi salatu wasalam na ga kafin mu ambaci zuwansa a cikin alkur'ani yana da kyau mu san eh, mu masa kirari kamar yadda ka fara saboda ka fara kirari amma kuma ban ga ka karisa ba to ai da mun kai ne mai kirarin ni na wani fuda ne annabi ibrahim na'am annabi ibrahim alaihi salatu wasalam na'am shine uban annabawa baban annabawan daga tsatsansa ne annabawan larabawa da annabawan banu isra'ila gaba ɗaya suka samu daga annabawan banu isra'ila hmm. da annabawan larabawa wanda ba na banu isra'ila ba dukkansu daga tsatson annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wato duk wani annabi da biyo bayansa duk wani annabi da ya zo bayansa daga tsatsonsa ne daga cikin jikanunsa ko ƴaƴansa kwarai da gaske dan Allah madaukakin sarki yace wa laqad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihima an-nubuwata wal kitab na'am hakika mun aiko nuh da ibrahim sai muka sanya daga cikin zuriyoyinsu guda biyun nan shine muka sanya nubuwa annabta kenan muka kuma sanya littafi littattafan da aka basu daban-daban da bayanai zai zo amma abin da ake so anan shine waje alna fi hima annubuwata wal kitab zurriyansu ne daga ciki tunda wancan shine baban mutane na biyu bayan annabi adam annabi no annabi nuh alaihi salatu wassalam shi kuma annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shine baban annabawa kaga wannan falala ne da daraja kwarai da gaske abu na biyu daga cikin daraja da falala da girma da ubangiji ta'ala ya bawa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shine yayi umarni da abi hanyar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a cikin alkur'ani mai girma ubangiji ta'ala yake gaya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سيمك مك وحي muka aiko zuwa gare ka kai muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa ka bi hanyar annabi ibrahim shi kan shi manzan Allah shi kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi tafarkin annabi ibrahim kwarai da gaske Allahu akbar haka nan fadin Allah madaukakin sarki wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jtabakum ma ja'ala alaikum fid din min harajin hmm. millata abikum ibrahim Allahu ai ittabi'u millata abikum ibrahim dukkanin mutane an ce ku bi hanyar babanku kaga sai aka danganta shi da wa cewa babanmu ne dukkanmu gaba ɗayanmu ah, babanmu ne annabi ibrahim alaihi salatu wassalam tunda ya zama baban annabawa gaske ya shi kan ya wuce baba inda ana wuce ba dattijan arziki dattijo kwarai da gaske sannan abu na gaba shine ubangiji ta'ala ya rike annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a matsayin khalil khalil kuma shine matsayi na soyayya wanda babu irinsa a cikin matakai na soyayya ƙwarewa kenan makura kenan a wajen soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce. inna Allah attakhadhani khalilan hmm. kama attakhadha Ibrahim khalilan lalle hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce lalle hakika ubangiji ta'ala ya dauke ni khalil kamar yadda ya dauke annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam khalil su biyun nan sun hadu akan wannan sifar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma sayyidina da da annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam kamar yadda kuma sun hadu a wajen kama manzo Allah sallallahu alaihi kama irin na halitta annabi sallallahu alaihi wa sallam eh, yana hakaitowa a cikin hadithin eh, falalan ko zikrul anbiya cikin sahihu muslim yake cewa lokacin da aka tafi da shi sama isra'i kenan ya ce ya ga annabawa ya ambaci kalansu da kamanceceniyarsu ko kamanninsu daban-daban sai ya ce sai ya ga babanku yana gaya wa sahabbansa sai na ga babanku kuma annabi ibrahim alaihissalatu wanda ya fi kama da shi shine sahibukum yana nufin shi kansa saboda haka hatta a wajen halitta sun yi kama sannan kuma sun haɗu a wajen sifan khalil wannan khalil ne wannan ma khalilullah wannan ma shi ma khalilullah kaga wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi wannan darajar tabbas ya cancanci a masa kirari da irin waɗannan lafuza sannan Allah maɗaukakin sarki kuma ya ce inna ibrahima hmm. kana ummatan qanitan lillahi hanifan hmm. wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umihi hmm. ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim inna ibrahim lalle annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya kasance al'umma ne me yasa ya zama al'umma saboda dukkan wani abin da al'umma take bukata na tauhidi da ta Allah maɗaukakin sarki da haƙuri da jama'a da haƙuri da iyali mm. da zamantakewa da hukunce-hukunce da komai duka yana koma ne zuwa gawa zuwa ga annabi ibrahim alaihi salatu akwai abun koyi a cikin rayuwarsa akwai abun koyi a cikin rayuwarsa shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa hakika ya kasance akwai abun koyi ya kasance gare ku mm. gare mu mu akwai uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina akwai abin koyi a cikin rayuwar annabi ibrahim alaihi salatu in ka ce haƙuri ne allah maɗaukin sarki ya ce inna ibrahim alhalimun awahun munib idan ka ce sada zumunta ne ya hmm. tashi daga can ƙasar da yake ya taho har garin makka saboda ya ziyarci ɗansa ya ga abin da halin da ɗansa yake ciki da iyalansa annabi isma'il kenan annabi isma'il alaihi salatu haka nan idan ka ce maya da jarunta to nan kuma annabi ibrahim alaihi salatu nan ma shine makura saboda an zo lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu ya haƙura da wahalan da mutane suke yana jin cewa duk duniya babu wanda ya isa ya masa wani abu duk tarin kafirai da kafircinsu da da dukkan wani shiri da suke masa suna yana jin cewa babu wani abin da za su iya masa kuma har suka ɗauke shi suka ruruta wuta suka hura ta suka jefa annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu a ciki a wannan lokacin babu abin da ya ji kuma babu abin da ya kara sai mai sai jin girman ubangiji ta ala kaga wannan yana nuna girman annabi ibrahim alaihi salatu wassalam in gugurmaya kake ji da shi in hakuri ta bangare guda kuma duk mutumin da ya hada tausayi da hakuri to ya zama shugaba duk mutumin da ya hada waɗannan sifofin guda biyu ga tausayi ga tausayi a lokaci ɗaya sannan kuma ga haƙuri to lalle ya zama shugaba don haka wannan shine annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wanda shine kuma mutum na biyu da tambayarka in muka koma zuwa ga tambayarka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shine mutum na biyu wajen yawan ambato a cikin alkur'ani wato a cikin annabawan allah a cikin annabawan allah wanda sunan shi fi yawa a qur'ani na'am annabi ibrahim shi na biyu shine na biyu to wane ne na farko annabi musa alaihi salatu wassalam kaji wani dattijan arziki wanda shi ma kissa za ta zo daga baya insha Allah ta'ala na'am annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shine na biyu wajen ambato na'am an ambace shi cikin ayoyi sama da hamsin hamsin a surori daban-daban an ambace shi shi ma sama da sittin sunansa sunan annabi sunan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wanda annabi musa kuma sama da ɗari Allah maɗaukin sarki ya ambace shi hakanan kisoshin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam sun zo a wurare daban-daban wani wurin a dunkule wani wurin an an an faɗi aya ɗaya ko aya biyu wani wurin kuma an kusan game wani wurin a rarrabe haka dai wani wurin a ambaci zuwan sauri kaza wani wurin a ambaci zuwan sauri kaza da irin gwagwarmayan da ya yi a wurare daban-daban saboda dai mu samu izina mu kuma yi koyi da hanyarsa wannan shi ne a takaice to akramakallah annabi ibrahim alaihi salatu wa antamu taslim hakikatan kafin mu shigo cikin shirin nan ina jin shauki da jin daɗin tarihin wannan dattijo amma farawa kuma ya ƙara samun ƙaimi sai na yi mamaki yadda ka ce an ambace shi a cikin alkur'ani har kusan so 60 mm. alkur'ani ko so ɗaya ambaci mutum ya isa mm. ban san menene hikima na ambatan annabi ibrahim haka har so 60 a cikin alkur'ani mm. kamar yadda annabi musa ta ce kusan so ɗari hmm. menene hikima a cikin wannan kuma menene sirri na'am lallai akwai sirri ko hikima da masu yawa wajen maimaita kisa a cikin alkur'ani yanayin yadda eh, ubangiji ta'ala yake so ku amfana to a nan ne ubangiji ta'ala zai maimaita wannan kisar saboda mai saboda dama ai ba wai kawai ambaton kissa ana ambatonsa ne don ku ji daɗi ba hmm. laqad kana fi qasasihim ibratun baratun liulil albab haka ubangiji ta'ala ya ce lalle hakika akwai izina hmm. ga masu hankali ga ma'abota hankula a cikin kisoshin waɗannan mutane da ake ambata mana su duk mutanen da suka gabace mu idan an ambaci wani abin da suka yi mai kyau to ana so ka bi ne kai ma yanzu ka yi koyi da su cikin wannan abu idan kuma su an ambaci wani abu mummuna ana so kai ma a yanzu ka gujewa wannan abu mummuna dan abin da ya same su kar ya same ka idan abu mai kyau ne kuma abin da suka samu na lada hmm. to kai ma ka same shi amfani na farko shine shine at-taqrir shine tabbatarwa sawa'un tabbatar da wannan abun a cikin zukatanku ko kuma tabbatar da cewa abin da aka ambata na kissoshin su gaskiya ne to shi yasa ake amai a faɗa ake ta maimaitawa hmm. alkalamu idza takarrara taqarrara na'am idan magana ya maimaitu to yana tabbatuwa idan ya tabbatu kuma to a nan ne za a samu mai za a samu fa'ida ah, na ambaton sa sa kake ganin ko cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi magana sai ya maimaita sau uku sau uku yace istaizu billahi min azabil qabr istaizu da makamantan irin wannan mm, saboda saboda ya tabbatu na'am shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa sarrafna fihi min alwa'idi la'allahum yattaquna oh. aw yuhdithu lahum dhikra uh, an jujjuya uh, wa'idi shine gargadi hmm. da, mummunan tanadi da aka yi waɗanda suka yi laifi a cikin alkur'ani hmm. saboda me saboda mutane su ji tsoron Allah saboda su tuna mummunar makoma na waɗanda suke irin aikata irin waɗannan ayyuka don haka wannan yana daga cikin amfani amfani na biyu shine ta'kidi tabbatarwa kaga wani wurin idan an ambaci kissar inda a ce sau ɗaya za a ambata kawai mutum iya wannan wurin zai iya tunawa eh, amma an ambaci kisar a nan an sake ambatonta a can hmm. an ambace ta a can an sake gaba an ambato ta to sai ka ga an samu abina tabbatar da ko karfafa eh, karfafa ainihin wannan kisar a zukatan mutane sannan yana daga cikin amfaninta shine idan aka yi idan aka ambaci kissa zaka samu akwai ziyadatu tambi shine misali Allah madaukakin sarki kaga ya ambaci fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban a cikin suratul rahman wurare daban-daban sannan yawwa sannan irin su alhaqatu malhaqa ana so ne ku fadaka a lokacin da ake ambata muku wannan ku fadaka yawwa misali eh, wasu ko irin wannan kissar da ake so yanzu a buɗe ta idan an buɗe ta da irin alhaqatu malhaqa hmm. to ana so duk abin da zai biyo baya ka kula da shi a mm. lokacin da ake gaya maka mm. to wannan yana daga cikin amfanin ambaton kisa ko kuma maimacin kissa na'am to a karmakallahu kaga shirin namu zai iya hasko wani haske domin ka ce maimaituwar um, um, wato kissa a cikin akwai a takrir wato kaga ko malaman makaranta wannan uslubin za su fa'idantu da shi lokacin da kai ma ɗalibi darasi kake so ya ya zauna mishi haka ne to misali idan aka zo yau a yi hmm. muraji na jiya haka ne kamar da shi kanshi alqur'ani yake idan ka haddace qur'ani ya zama baka muraji'a shi hmm. to zai iya zama sanadiyar hmm. wai shi gare ka haka ne Allah ya datar da mu amin amin na'am to eh, ban san ko kana da abin da zaka kara ba eh, a wannan din wannan din yayi yana da kyau a maimaita saboda ya tabbatu saboda ya tabbatu a zukatan mutane na'am Allah ya datar da mu to maka Allah annabi Ibrahim alaihi salatu wa atammu taslim dinnan da muke tarihinsa hmm. ka ambaci guraren da ya zo a cikin alkur'ani kuma ka ambaci ya zo gurare daban-daban hmm. shin zai iya yiwuwa mu iya kissa shi gaba ɗaya ko sai dai mu ɗauke shi gaba-gaba hmm. tunda karance guri 60 a ƙwar'ani ba karama aiki ba ne ban san tsarin da za ka bi don da ni da masu kallon fa'idantu da wannan tarihi ba hmm. to tsakani da allah babu wani abun bari a cikin dukkanin tarihin annabawan allah ma'ana ko da abin zai dauke mu da tsayi to ina fatan masu kallon mu da sauraron mu za su yi haƙuri don jin ah, dogon tarihi na wannan annabi ko amfanuwa kai ko ɗauko haske Eh, daga cikin rayuwar annabi ibrahim alaihi salatu salam ko da abin zai dauke mu wani tsawon lokaci ko tsawon mintuna ko awanni hmm. saboda me saboda yanayin fa'idan da ke ciki da mun mu ba burin mu ai mu kai karshe ba mu kai karshe ba eh, burin mu dai me za mu fa'idanta me za mu fa'idanta gaske to na ga manhajin da za mu bi shine An ah, bato yanayin inda ubangiji ta'ala ya ambaci kissarsa na mataki mataki na rayuwarsa na'am shine abin da ya dace ma'ana da'awar da ya yi wa babansa da kuma da'awar da ya yi wa sarki lokacin da ya zo yake maganan eh, yake munazara da shi ko yake muhawara ko yake tattaunawa da shi wannan sarkin da kuma zuwansa misra da abin da ya faru da kuma zuwansa makka da abin da ya faru a makka na ga mu ɗauki waɗannan abubuwan ah, mataki-mataki ne abin da zai ba mu haske a cikin abin saboda me saboda idan an ɗauka mataki a ƙarƙashin kowane mataki kuma za ka samu akwai surori daban-daban haka yake eh, Allah maɗaukin sarki da ta damu gabanin mu shiga wannan gabbai da ka ishara a kai ina ganin masu kallon mu da sauraron mu suna jin daɗin wannan shiri kuma akwai mai yawa wanda yake buƙatar ya dan miƙe kafa ko ya ɗan sha ruwa hmm. to kuma ba zai so a ce wani abu ya subuce mishi ba da haka za mu je hutun rabin lokaci mu dawo dan kada wani alkhairi ya subuce mana da fatan yan uwa kar a nisa da akwatin talabijin muna tare da malam umar abdullahi sade inda muke tattaunawa cikin tarihin annabi ibrahim alaihi salatu wa atammu taslim za mu je hutun rabin lokaci mu dawo ayi kallo lafiya